ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da sake haɗuwa a wannan masallaci na sayyidi abu huraira radiyallahu an yau maricin laraba sha bakwai ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da ashirin da nawa 22 ga watan Jun. na shekara ta da shida a gaskiya yau na tun sauraron karatu ne bayan karatu ba kamar da kuka gani amma malam ya kiyar yarda ya ci gaba na lura malam ya gangaro da kisoshi masu daɗi masu ma'ana na so ya haƙuri ya kammala jiya muna cikin hidimar buɗin baki na jama'a ban samu yin karatu ba to sai ga karatun da malam ya yi ya kamata a ce ya ɗora amma kuma malam ya ƙi yarda don haka ya haramta mini in ji daɗin wannan kissa yau dan da na ji ta gabakinsa zan fi jin daɗinta da kuma darussa da fa'idodi da ke tattare da ita to malam kun yi karatu daga kisar annabi musa alaihi salatu wassalam tare da khadir ban san ta ina zan kamo labarin ba tun da an riga an fara shi amma dai takaicin takaicewa annabi musa alaihi salatu wassalam an masa fatawa sai samu tangarda wajen ba da amsa kuma amsar da ya bayar daidai take amma kun bata dace da matsayinsa da mukaminsa ba wani ya tambaye shi a duniyar na ko wanda ya kai ka ilimi sai ce babu <laughs> kuma gaskiya ne ma wanda ya kai shi ilimi domin shi shine manzo tilo a wannan lokaci kuma yana cikin ulul azmi minar rusu. yana cikin manzanni guda biyar waɗanda su ne na gaba-gaba a cikin manzannin Allah in ka jera su ta fuskar daraja za ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai gidansu sannan annabi ibrahim sannan shi annabi musa sannan annabi isa sannan annabi nuh kaga kenan amsa dai bayar daidai take zamanin kowane manzo ba a samu wanda ya kai iliminsa to amma kuma bata dace da matsayinsa na ladabin malamai da manzanni da annabawa ba kamata ya ce allahu a'lam ko ya ce kuma ni ban sani ba ni ban san wanda ya fi ni kuma shi kenan bai sani din ba to sai allah Ta baraka wata ta'ala ya so ya bashi darasi akwai wani ba annabi a zamaninsa ana ce mashi khadir wanda bai kai matsayinsa bai kai martabarsa ba duk duniya ta imani bai kai shi ba to sai allah ta'ala ya sanar da shi wasu abubuwa da bai sanar da annabi musa ba don haka sai aka so a nuna masa cewa ya je ya yi karatu a gurinsa abin da zai karanta a gurinsa na ba sa ne zai karanta gare shi ba sallah zai koya mashi ba ba tauhidi zai koya mashi ba zai faɗa mashi wasu abubuwa dai ne da shi an faɗa mashi mala bakar ku gyara abin nan muryanta daidaita saboda masu rikodin yadda muka so karatun ya fi yawa sai allah ya so ya ce mishi ka je ka san cewa akwai abin da baka sani ba to kuma wannan kusan kowa a duniya haka ne a gidansa ma ana yin abin da bai san da shi ba ko ba haka to yanzu idan wata mota ta yi hatsari a hanyar kano muna nan sokoto ba mu sani ba wannan ya nuna mu jahilai ne akwai dai wanda yanzu ya fi mu sanin wannan lamarin yana a kano ko ba haka ba kenan labarin wani sarki yana can mabannaci a gari kaza wannan manzo bai sani bai nuna manzo bai da daraja ba amma ya nuna akwai wani ilimin da shi ko baya da shi don haka duk wanda aka tambaya game da ilimi kamata ya mai da ilimi ga Allah wa fauka kulli dhi ilmin alim to sai Allah ya ce to ya je karatu gun wani bawan Allah shi kuma annabi Musa ya ce to daga nan ba zan zauna ba ba zan huta ba har sai na cimma inda zan haɗu da wannan bawan Allah majma'ul bahrain wurin haɗuwar gulabe biyu ko kuma in yi ta tafiya ko shekara ɗari nawa zan yi ba zan zauna ba sai ran da na samu wanda ya fi ni ilimi inda zan samu karatu to Allah ya nuna mashi alamar da za ta gwada mashi sun zo kun karanta wannan alama suka zo har ya haɗu da shi sai ce na zo ne domin in yi karatu gare ka ka karantar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai sai ce ina ga ba za ka iya ba in na kalanta sa a ma'iya sabra ba ka iya haƙuri da ni saboda abubuwan da zan iya yi kai baka san su ba kuma ga zahirin su ba daidai nike ba ba ka iya haƙuri sai ka riƙa min gyara ni ko tun da kai ne almajiri na na fi son ka yi haƙurin sai ce a'a ai zan yi haƙuri suka je karon farko abinda sai ce to duk abinda na karka tambaye ni ka bari sai in ni na ga dama in karanta da ka amma duk abinda ka gana ka kyale ni to da suka tafi sai suka hau jirgin ruwa annabi musa salatu wassalam sai ya ga khadir ya balle wani allo na jirgin ruwan daga ƙasa ko daga wani bangare da shi ya yi mashi lahani sai ce a wannan jirgin ruwan fa na bayan allah ne marayu talakawa kai ya za ka balle masu jirgi sai ce a'a ashe ba mu yi da kai cewa duk abin da na yi karkata mini sai ce ayya ai na manta ne ya haƙuri yi hakuri nan gaba ba zan ƙara ba suka ƙara gaba sai ɓaro wadda tafi wannan suka haɗu da yaro ƙarami sai ya kama shi ya ɗauki kansa ya buga ga dutse ya kashe shi annabi musa ya ce laƙar ji ita allo. yau kan wannan wannan ai babban bala'i mugun abu ne yaron da bai taɓa zunubi ba ka kashe shi sai ce a'a musa ka manta da muka yi da kai cewa duk abin da na yi za ka kyale ni sai ce to haka abin yake shin abin bisa wani karatu ne ai ban sani ba ni na san a shari'a kashe mutum haramun ne kuma musamman wanda bai da laifin komai don haka babu komai ya haƙuri nan gaba in ka ji na sake tambayar ka to duwa da aka kayi min sai mu rabu to kuma bai shanye raɗan ba da aka zo na uku me ya faru sai Allah ta'ala ya ce suka zo wani gari suka roƙi a ba su masauki aka kiya suka so a yi masu liyafa aka kiya amma kuma tare da haka sai khadir ya ga wata katanga ta gantsara za ta faduwa sai ce ma annabi musa ho mu tallaba ta ta tashi sai ce musa mutanen nan fa su ne suka ki mana liyafa ai da ka so tun da ka iya wannan aiki sai ka ce su biya mu mu wannan aiki sai ce aha yanzu kan ka kure manejinka fursa uku gare ka ka cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin da sharhi a cikin sahih bukhari a ruwayoyi daban-daban karshen sa sai ya ce gaskiya mun so annabi musa ya yi hakuri a ƙara don mu ƙara jin labarai a can gaba to amana aka tsaya da haka sai malam ya ce to yanzu zan sallame ka kai almajiri na yau kuma manzo Allah ne almajiri ya ce zan sallame ka amma zan zan baka ilimin waɗannan abubuwa guda uku wa'anda muka yi wa'anda kai baka san su ba kafin mu je ga karatu Eh, wani ya turo tambihi game da hadisin na karanta a farko wannan sura wanda ya haddace farkon suratul kafi ayi goma na farkon suratul kafi allah zai kare shi daga dujjal sai na ce a wata ruwaya ƙarshen suratul kafi har na ce abin da ya fi kyau ka haddace farkon da ƙarshen ko baka ba to eh, wannan dan uwa ya samo mana wata fa'ida daga taƙiƙe da sheikh shu'aib al-arnaut ya mariyadu salihin da kuma shirin da salimu hilali mai riyadu salihin duka sun nuna cewa ruwayan nan ta biyu duk da ke cikin sai muslim take wadda ta nuna ayi goma na karshen surar to wannan ruwaya sha zace da haka wadda ta fi karfi ita ce ruwayan farko to allah ya saka masa da alkhairi wannan karatu ne mai amfani sai mu tashi inda kuka kwana mana amma safinatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام, وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أرينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا فأراد كنزهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا مال الخضر يتي أما السفينة فكانت لمساكين <clears throat> shi dai wannan jirgin ruwa wanda ka gana fasa wannan jirgin na mara na talakawa ne ya na filbaha suna aiki a cikin teku suna wato transport suna samun kuɗi jirgin ruwa duk motar da ka sani ba za ta samu ba za ta haɗa jarin da jirgin ruwa ke hada amma kuma allah ya ce talakawa ne wannan ya nuna mai ya nuna talaka ba wai dole sai matsiyaci talattala bai da komai ba hakika ne ma wannan ayar na cikin ayoyin da wasu kai hujja da su akan cewa miskini ya fi faƙiri wadata saɓanin abin da muka sani a littafan fikin malikiya masu cewa fakiri shine marashi mai dama-dama kamar wanda yana da abinci na wata shida na wata bakwai amma dai bai tsaya ji abinci shika ko mahaukacin gwamnati dan albashi kullum zai ci bashi in wata ya zo ya biya bashi ya sake cin bashi bashin daudawar ƙauye ko ba haka ba ana bi na ta taro to ga taro na amma a kon bani ta taro haka ake yi dan albashi don haka yake galibi kaga fakiri ne kenan miskini suka ce wanda yake maskana wanda wanda talauci ya kai shi ga sukun bai ma motsi saboda ko yunwa yiwa cikin shi ta ishe shi wanda ita ce fassarar malikawa amma wasu malamai suka ce a'a al'aks ho sahi fakiri shine wanda bai da komai saboda annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da yunwa ta dame shi bai da kotaro ga shi ba ko bai san kowa ba allah ce sun matawalla ila zilli فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير مسكين أها فقير بيت مسكيني سيتي فقير Allah arzikin nan na da riga ka saukar da shi to fa yanzu ina da bukata da duba tsabar imani yunwa yake ji gudowa ya kisan kai yayi bisa kuskure ya ji alamun za a kama shi ya gudo ya zo garin da bai san kowa ba ba ya da abinci ba ya da masauki amma ce arzikin nan da ka riga ka saukar da shi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin alkhairin nan da na tabbata yana nan aje ka riga ka saukar da shi Allah ina bukata in kai garin shi ina yake don kasancewa annabawa ba wanda ya imani su to kaga ya kira kansa fakiri a lokacin da bai da kotaro amma ga waɗannan allah ce wa amma safinatu fakanat li masakin talakawa ne amma suna da jirgin ruwa mai transport jirgin ruwan da zai ɗau jama'a ya ɗaukaya kaya ya je wata ƙasa ya dawo kun ga ai akalla suna da abinci fa ne ko ba haka ba kuma suna cikin sutura suna iya aurar da 'ya'yansu suna iya ɗinka suturar da suke so da sauransu da sauransu so da Allah ta'ala ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin yana nufin wannan da wannan sawa'un kada wannan fasara ko kada wannan ibnu rajab al-hanbali ya warware wannan matsala ai a cikin jami'ul ulumi wal hikam inda ya kawo ta ka'ida yace a cikin kalmomin larabci akwai kalmomi waɗanda idan aka faɗe su mufradi kowace su aka faɗe ta ita kaɗai to za ta jawo 'yar uwarta su tafi tare idan aka faɗe su tare to kowace za ta kama gefe guda ta bar ma guda gefe guda har yake can idha tafaqat iftaraqat wa idha iftaraqat ittafaqat in suna tare rabuwa suke ta fuskan ma'ana amma in suka rabu to sai su ta zama iri guda sai ya kawo wannan alfaqir wal miskin yace saboda ka duk wanda ya baka kuɗi ce ka je ka ba fakiri in ka ga miskini ka bashi yayi in ya baka yace ka ba miskini in ka ga fakiri ka bashi yayi saboda lokacin da aka baci fakiri shi kadai miskini sa ne lokacin da aka faɗi miskini shi kadai fakiri sa ne haka albirru wa taqwa yace duk abu ɗaya ne amma aka ce ku nemi ahlul birri in ka kawo muttaqi ka sakai daidai in aka ce ku nemi muttaquna in ka kawo albaru kuma kai daidai yace domin abokan tafiya ne يسعى الله تعالى ليس البر كيف أرى مقالا بري أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا أحد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ست أولئك الذين صدقوا وأولئك هم ka kaga da albirru da taqwa sun zama abu guda to ya kawo irin su da dama ibnu al yana da wata risala mai kyau ana ce mata ar-risalatu tabukiyya sunanta zadul muhajir ila Allah zadul muhajir ila Allah amma dai ana kiranta a risala a tabuke kusan haka aka rubu haka aka buga ta kaman dan sako ne wanda in an yi almajirai daga wani gari sun zo za su koma sai dan rubuta musu wasiƙa ce ku kai ma mutanen gari kaza sai ka ji a risalar tadburiya ta ibn taimiyya wadda aka zuwa tadbur a risalatul hamawiyya wacce aka mutanen garin hama to na kiranta a risala a tabukiyya ku neme ta yana a samu ba ta da yawa na taɓa zuwa da ita na raba ɗalibai ɗaliban ilimi da yawa amma fa tana kunshe da ka'idodi da fa'idodi na ilimi irin wanda bai dace ɗalibin ilimi a ce bai karanta ta kai bai dace a ce bai hardace ta ba ni ranar da wani malami ina kyautata zaton Eh, professor abdulrazak albadar ne wanda muka magana sai shekaran jiya ko shakka babu shine a ranar da ya faɗa mana risalan da fa'idanta ina barin wurin nazarce maktabatu taiba na saye ta wallahi ban kwanta ba sai da na karance ta ƙarshe da na yi ta maimaita ta a lokacin tsakanin da allah sai da na har da ce ta ba har da ta lafazi ba amma duk abin da ke cikinta sai zan na zaharinsa. so ya kamata duk ɗalibi ilimi ya nemi wannan risala in ba ku samu ba ku je maktabatu sahaba ko aro sai ku yi photocopy duka duka ba ta wuce shafi goma ko takwas karama ce amma ciki take da fa'idodi na ilimi masu yawa wannan matsalar ta alfaqirul miskin tana ciki ya ce wa amma safi amma wannan jirgin ruwan da ka gani fakanat li masakina na talakawa ne ya'maluna fil bahri suna aiki na transport na me ake sufari a cikin teku kaga cewa filbahari ya nuna ba karamin jirgi ba ne babba ne irin mai ɗaukar kaya da jama'a fa'arattu ana ibaha. sai na yi nufin in aibanta wannan jirgin wa kana ra'ahun malikun can bayansu wato inda suka fito ko inda za su nan da wara'a da amama ta tanawab su ma kalmomi ne masu kowace tana zama madadin wata maliku ne a kudu kulla safinatin ghasba akwai wani sarki can bayan su wanda duk wani jirgin ruwa lafiya ya kwacewa yake ka ganin ce ya kudu kulla safinatin ya nuna salihatin akwai kira'a rubuta, mutawatira ya kudu kulla safinatin salihatin ghasba kira ibn abbas ce amma malamai suna ɗaukata ta kira'a tafsiriyya don ko inda yana karɓar wanda bai barke ba to don bai aka barke wannan an barke shi ne saboda me saboda in ya gan shi da illa bai ɗauka kaga nan kenan taimako ne taimako ne ya yi mawa ya yi ma talakawa bayan allah don haka duk hanyar da za ka taimaki talaka ka taimake shi ko da hanyar da bai sani ba wannan musamman ga masu mulki waɗanda al'amarin talakawa ke ga hannunsu ku bullo da siyasoshi da hanyoyin da za su rage matalakawa raɗaɗin talauci da za su samun matalakawa aikin yi da za su sa abin hannun talakawa ya yi daraja da za su rage farashin abin da zai shigo hannunsu wannan shine abin da sayidi eh, alkhadir alaihi salamu ya yi shine ya taimaki talakawa nan ta inda ba su ko sani ba ya balle masu wani allo a jirgin su ya lalata masu shi amma fa shi taimakon su ne yake yi su ma ba su sani ba amma za su sani nan gaba in suka tafi inda ake kwacen jirage ko da za su za ce kai nasu bai da kyau a bari ya wuce kaga kenan bannar da ya musu ta yi me ta yi amfani eh? wadda kuke cikin yanzu ko ita ta buhari ke yi <laughs> mala ya ce bannar da buhari yake yi kenan ana shan wuya amma can gaba za a ji daɗi daman ka san babansa ne abubakar buhari yake to ni ma babana ne mm. saboda haka ya kai musa alaihi salam da kake ganin kamar na yi barna to ka ji gaskiyar abin da ya faru ba barna ce ne ba barna ce a zahirinta amma gyara ne ne to haka kai ne baka sani ba shi yasa ka kasa hakuri kai magana sai cewa ammal gulamu shi kuma yaron nan da ka gana kashe fa kana abawahu mu'minai ne kai baka san iyayensa ba ni na san iyayensa iyayensa mummunai ne bayin Allah ne na kirki fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoron idan ya girma ya ingiza su ya tilasta su yin kafirci da zalunci suna tsananin son shi shi kuma a cikin ƙudurar ubangiji an rubuta masa cewa shaƙi ne in ya girma kusa alahul mahfuz allah ya kan rubuta abubuwa mabambanta allah ya kan rubuto maka misali kai wani zaidun minan nas za ka shekara hamsin in ka sa da zumunci in ba ka yi ba talatin da uku za ka yi kaga kenan in ka ci sa'a ka samu ɗabi'an da zumunci da kyautata mai dangi da yan uwa sai kai tsawon rai in ba haka ba sai a yanke su zama talatin da to irin wannan yaron in ya girma zai zama kafiri fajiri kangararre in ya mutu yaro kuma shi kenan a huta to kaga irin wannan da rayuwarsa da mutuwarsa wani an maslaha amma annabi musa bai sani ba saboda bai cikin abubuwan da allah ya sanar da shi kuma kowa Allah ta'ala na keɓe shi ne da iya abin da yake so ya sanar da shi daga cikin annabawa shi sa kuka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk cikin annabawa akwai wanda yake daraja shi amma yana ikirari cewa akwai abin da an ka faɗa ma wani ba faɗa mashi ba yana ce Allah bai niya as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta أو fi ilmi al علم indak an أن al-qur'ana rabi'a qalbi Allah ina tawassuli da sunayenka tsarkaka mafiya kyau duk sunan da yake naka ne sammai ta bai nafsa wanda kai ka sa kanka wannan suna au allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wani daga cikin halittunka wannan sunan kaga kenan ashe akwai sunayen da shi ba a sanar da shi ba an sanar da sunan Allah أو استأثرت به في علم الغيب عندك ko kuma sunan da ka ɓoye makanka kai ma ka san kana da shi ina tawassuli da waɗannan sunayen da wanda ka saukar da wanda ka faɗa ma wani bawa ka keɓe shi da shi da wanda ka ɓoye ka faɗa ma kowa ba ka sanya alƙur'ani ya zamo shine daminar zuciyata shine jin daɗin rayuwata shine farin cikin raina kenan khadir alaihi salam ya san wannan bayani daga Allah cewa iyayen yaron nan mummunai ne amma fa in ya girma zai kafirtar da su saboda haka sai ya aiki da maslaha ya kashe wannan yaro yaro zai tashi cikin 'ya'yan mummunai ya shiga aljanna su ma iyayen za su mutu mummunai su shiga aljanna an samar da maslaha ko ba samu ba to kai musa da ke ganin na yi kisan kai to kaji bayani na uku yawa sai ya ci gaba da cafa a da an ma rabbuhuma khairan minhu sai muka yi fatar muka yi nufin ubangijinsu ya sauya masu ya ba su wanda ya fi shi alkhairi khairan minhu zakatan wanda ya fi su tsarki wa aqraba ruhma wanda ya fi su sada zumunci wanda ba zai yanki suke da su ta hanyar mayar da su kafirai ba don haka bisa umarni nake wannan aiki wa ammal jidaru ita kuma katanga ko bango wanda kaga mun tayar da shi ni da kai fakana li gulamaini wannan bango na wasu 'yan yara ne kanana su biyu yatimai ne marayu ne ba su da uba ubansu ya rasu fil madina suna nan cikin wannan garin wa kana tahtahu kanzul lahuma a ƙarƙashin wannan ginin da muka tayar akwai wata taskar arziki da ubansu ya aje musu saboda garin babu amana in ya ba da ajiya za a cinye sai ya ba allah ajiya sai ya ɓoye ƙarƙashin katanga to katangar nan za ta faɗi don haka ni da kai mun fi kowa daraja sai ka ce mu yi aikin ta da katangar nan albarkan marayun nan amma dalili wa kana abuhuma saliha baban su na kirki ne wa kana abuhuma salih baban su na kirki an ce wani ya yi kokarin cin mutuncin sayyidi husaini husaini jikan manzon allah ɗan nana fatima sai ce masa wai kai hala baka san ana ragowa ba sai ce wace irin raguwa sai ce mutanen da allah ya ba da labarin su cikin ashabul kafi allah ya ce suna da kuɗi ƙarƙashin katanga ya sa musa da khadir suka yi mesin da lebara suka tada wannan katangar hala don mine allah ya yi musu haka nan sai ce wa kana abuhu masala sai ce abi aslahu huma saboda baban su na kirke ce to babana ya yi su da rajja don mi baka raga min ko albarkacin babana kuma nan ba babansa na haifuwa yake nufi ba kakansa yake nufi manzon Allah to amma ko babansa da haifuwa yake nufi ai muna kyautata zaton martabarsa ta fi ta wannan bawan Allah da ake faɗi wanda ko sunan shi ba faɗi iyaka dai an yi nuni zuwa gare shi amma fa an faɗi na kirki ne albarkacin yana na kirki sai Allah ya tsare masa zuri'a don haka ina mai yawan addu'a Allah ka tsare min iyali iyalina ina mai fatar ƴaƴansa su zanna kirki yana raye ko baya raye yi kokari ka zanna kwarai wa kana abuhu masu aliya sai allah ya tsare ma iyalanka to a nan sai ya fito baro-baro ya ce fa'ara da rabbuka ubangijinka ya kai musa sai ya so ya yi nufin an yabluga a shuddahuma a bari kar kuɗin nan su fito sai sun balaga sun yi ƙwari sun isa mallaka abin su ba mai yi musu ci da ƙarfi wa ya stakhrija kan zahuma sai Allah ya ba su dabarar da za su gano taskar su su fito da ita rahmatan min rabbik wannan rahama ce da jin kai daga wurin ubangijinka wa ma fa'altu an amri wannan ba aiki na bane ba bisa radin kaina nayi ba waye umurce shi kenan to sannan ku ce kadir ba annabi bane ta ina zai ɗau umarni har ya zan mai gida ga manzon Allah har ya zan malami mai koyar da ahadu ulil azmi minar rusul mutum na uku a duniya gaba ɗaya daga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam sai manzon Allah Musa amma wannan manzon na uku aka ce zo ya karatu gurinsa kuma ba annabi bane to kaji inda sufaye suke laƙewa sai su ci ai shi khadiru dai ba annabi na ba don Allah bai sa ya cikin jerin annabawa ba amma dai waliyi na kaga yanzu waliyi yakan ma wuce annabi annabi ma yana ta yi karatu wurin waliyi in ji wa ya ce wa ma fa'altu an amri fa an amri ban wa ya bashi umarnin ta ina wahayi sai suka ce a'a shi ba waliyi ne, shi ba annabi ba ne, amma dai kila a wani annabin da yake tare da shi ya zama siddiƙi kenan yanzu muna da magana uku ko dai ya zan waliyi ne ko ya zan siddiƙi ne ko ya zan annabi ne wanne ne ƙararren nassin qur'ani yake karfafawa annabi kuma wannan shi fi tafiya da hankali amma su kullum abin da suke so mu ce dai waliyan da suka ɗauka a matsayin waliyan don mu ba mun fi kowa yadda da waliyan jama'a saboda ni yanzu a gurina duk wanda a cikin masallacin nan waliyi ne dan Allah akwai wanda bai dau azumi ba wurin nan akwai wanda ba don ya ji magana Allah ya zo nan ba to kuma a ce ba masoyan Allah muke ba to so a masoya ne amma fa mun yadda waliyai mataki mataki ne don waɗanda suka fi kowa walittaka a duniya su ne sabon manzo Allah su ba zan ba mafifitan su gaba ɗaya su ne muhajirun sannan ansar mafifitan muhajirun su ne matan manzon Allah da ko al'asharatul mubashsharuna bil janna mafifitan asharatul mubashsharuna bil janna guda hudu dinnan mafifitan hudu dinnan Abubakar da Umar mafifitan su biyun nan Abubakar asabu badar suna gaba da saura in ka haɗa muhajirai da ansarai waɗanda na je badar sun fi daraja bayan su waɗanda aka yi sulhu hudaybiya su dubu da ɗari hudu suka ɗauko hannayensu suka ɗora a kan hannun manzo Allah Allah ya ce ya kai manzo Allah kana ganin hannunsu guda guda bisa hannunka to yadullahi fauka aidihim lokacin da suke maka mubayan nan Allah ya ɗora hannunsa akan nasu waɗannan su ne mafifitan mutane amma su ma mataki mataki ne cikinsu akwai mai zunubi karami cikinsu akwai mai zunubi babba cikinsu akwai mai tarin ilimi da yawa akwai mai ilimi kaɗan cikinsu akwai mai yawan ibada akwai mai yan gwargwado amma dai duk gaba waliyan allah ne shi allah ta'ala ce ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun in ka tambaya su wane ne sai ce alladhina amanu fa kullu mu'minin taqiyin fa huwa lillahi wali duk mumini mai jin tsoron Allah mai sauna mai takatsantsan wajen al'amuran rayuwa saboda Allah wannan waliyin Allah ne amma fa bai da waliyai mataki mataki ne don haka in ka faɗi shehi abdulkadir jelani sai mu ce muna sa ran ya wuce saboda kyakkyawan fatan alheri da muke mashi da kyawawan ayyukan shi da muka gani da rubuce-rubucen shi masu nuna cewa barde ne daga cikin baradin musulunci in ka ce mu jaddadi usmanu dan fodiyo sai mu ce muna kyautata zaton ya fi duk malaman zamanin shi ya fi duk waliyan karninsa saboda allah ya gwadi karbuwa ga ayyukansa ga suna hayyo muna cin albarkarsu muna shan su muna cin moriyarsu don haka waliyai mataki mataki ne amma ka ware wasu wani lokaci fa in ka ga yan dariƙa sun ɗauki sun ɗauki mutum sun ce masa waliyi to fa ibada ce baya yi raggo ne tsakani da Allah ka ɗauku tabakatul auliya ka karanta ka ji menene walittakar da suke dogara da ita irin su abdulkadir jailani irin su usmanu dan fodiyo wa'annan malamai ne mujahidai ne irin su ibnu taymiya duk mujahidai ne malamai ne kai mahi yawan waliyan nan da ake kawowa kowane in ka bibiye rayuwarsa da karamar da ake faɗa gare shi zaka iske waliyin shaidan ne ba waliyin Allah bane ni kullum ina maganar ɗariƙa da su yi maganar ɗariƙar da adda asali ita ce ƙadiriya saboda ita an san shehin ta waliyin Allah ne ko ba haka ba eh ba ba ɗariƙun ba na bakwai ba ni ba na maganar su ba na maganar su kenan khadir ayar qur'ani nassin ayar qur'ani ya nuna umarni Allah ya bashi abinda muka sani wa Allah yake ba umarni yanzu misali sai dai abubakar siddiq duk cikin waliyan nan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai wali ta kasa ya taɓa fito ya ce Allah ya umarce ni in yi saboda ba matsayinsa bane amma siddiqi ne duk sabai sun yi ittifaqi cewa huwa afdaluhum abu sa'id al-khudri da wasu daga cikin sabai suna cewa a zamanin manzo Allah na raye mun kasance muna cewa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar dan Allah da Abubakar da Umar akwai wanda ta ce Allah ya bani umarni to Allah ya ba su umarnin ya ba su ba tare da Umar yana cikin al-muhaddasun wanda Allah ke mai ilhama amma bai sai ce Allah ya bani umarni ba to dan me da Khadir in ba annabi bane zai ce Allah ya ba shi umarni babu to daga nan wasu ka gina cewa martaban wilaya tana sama da martaban annabta eh maqamul wilayati fi barzakhin fuwaiqar rasuli fuwaiqan nabiyyi eh fuwaiqar rasuli wa dunal wali mm, maqamun nubuwati fi barzakhin eh, maqamur risalati fi barzakhin fuwaiqan nubuwati dunal wali in kana tambayar matsayin manzo ranar alkiyama a cikin barzahu to ya dan wuce annabi amma bai ida kai waliyi ba manzo irin su isma'il irin su ishaq irin su yaqub irin su yusuf wai sun dan wuce annabawa amma ba su ida kai waliyai ba daga nan ne yan shi'a su suka samu nasu suka ce maqamul imamati ko ba haka ba wato a gurinsu sai ka kai annabi sannan ka kai manzo sannan ka kai imam daga waɗannan imaman nasu sun fi dukkan annabawa da manzanni sai suka ɗanyi yi waskiya suka ce banda kakansu manzon Allah sai mu ce eh ban banda kuma kakansa shi kuma Isma'il banda shi ma kakansa Ibrahim banda shi ma kakansa nu ba haka ba yi ta tafiya duk akan annabawan da manzannin sai suka ce ba ku ganin Allah ta'ala ya ce wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama suka ce ai yana annabi yana manzo sannan ne da ya aka gwada shi ya ci jaraba sai aka ce to yanzu mai da kai imam saboda imam yana sama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hanyoyin bata 73 kowace akwai shaidani mai kiran ku zo ku zo ga aljanna da aya fa yake hujja bai kai ka wuta Allah kai mana garkuwa Allah kai mana kariya ya ce wa ma fa'altu an amri wannan abun da ka gana nayi ba al'amari na ba ne ba ni na sa kaina ba zalika ta'wilu ma lam tasdi alayhi sabra to ka ji fassarar abubuwan da ka kasa hakuri don haka kama hanya gafarta malam ma assalama na sallame ya yi karatu darasi uku ya dauka bai ci gaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun so annabi musa ya yi hakuri ya dan kama bakinsa don mu kara jin labaran abinda a can gaba da amma ina tarifa balagiya ta alkur'ani tara'ib balagiya a cikin sura suna da yawa kwarai da gaske amma yanzu cikin abinda muka karanta mu lura da zai bashi fassara wani abuwa guda uku sai ya fara da jirgi ko sai ce amma safinatu فكانت ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha sai na so in aibanta ta kaga nan aibantawa ne sai ya dace ya ce ni na yi bai kamata ce sai allah ya ce a aibanta ta duk da yake da umarnin allah ne yake da ya zo ga jidar sai ce wa ammal jidaru fa kana li gulamai ne time ni fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan sai ce fa arada rabbuka an yablugha ashuddahu ubangijinka sai ya so yaran nan su girma kaga wannan alkhairi ne sai jingina shi ga Allah a tsakiya da ya zo maganan abin nan gulam sai ce wa ammal gulam fa kana abawahu mu'minin fa khashina kaga wannan al'amarin girma gare ka zo ka kashe mutum wanda bai taba laifi ba to kaga in ka ce ni nayi akwai gadara a ciki in ka ce Allah ya ce kuma kaga abin zahirin shi ba mai kyau bane ba baɗinin shi ne mai kyau ba haka ba saboda haka sai ce fa'aradna an yi yubdilahuma rabbuhuma sai muka yi sha'awa muka yi fata muka so ubangijin su ya musa kaga wurin musanyawar sai ya ce ubangiji bai ce shi ba don shi ba ya musanyawa ko yana iya ba su haihuwa yana iya ba su wani da bai iya malamai suka ce wannan shine tsabar ladabi wanda annabawa suka sifaitu da shi idan suna maganan Allah to sukan sifaitu da ladabi matuka. kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyi wallazi atma an yaghfira li khati'ati sai na masa komai amma banda rashin lafiya wa ke sa rashin lafiyar shine sai dai abdulkadir al-jilani rahmatullahi ta'ala alayhi ke cewa wala fa'ilun lil khairi wa sharri dunahu wa min adabin lasna lahu nansibu sharra da alkhairi da sharri duk daga wurin Allah suke ba ta fuskar ladabi mu ba mu jingina ma Allah sharri sai mu jingina masa abin da yake shine alkhairi to kuma wannan ya zo wurare da yawa ko a wannan sura na tabbata jiya malam ya gitta wasu abubuwa da suka danganci wannan wannan kissa ta annabi musa alaihi salatu tana tattare da fa'idodi masu ɗimbin yawa za mu kawo su daga cikin waɗanda malam sa'adi ya kawo da waɗanda suka bijiro a cikin bayani da waɗanda allah ya ba da iko ya ce na farko wannan kissa ta karantar da mu muhimmancin ilimi da darajarsa da matsayinsa da cewa akwai buƙatar duk inda ilimi ya kai ka tashi zuwa nemansa karka yadda ka zauna da jahilci annabi musa alaihi salatu wasalam bai jahilci tauhidi ba don shi ne kaɗaitaccen ɗan adam da ya taɓa magana da allah baka da baka shi ne ya ji murya ubangiji da kunninsa ko ba haka ba sannan bayansa allah ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a lokacin da yake wannan magana babu wani ɗan adam bil adama wanda ya magana da allah gaba da wani babu shi amma tare da haka da aka ce mashi akwai wani wanda ke da wani ilimin da baka da قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة أنت في الشكرة دريزني باني da sauran hutu sai na je wurin malami da haka ba illa السنة idan ka malami na sunna wanda ya koshi da sunna ka tashi ka yi hijira da ku ka je ka raba sa amma ka je da sana'a eh kar ka je ka tare masallacin sa yunwa tana damun ka in ba a baka ba ka rinka ganin laifi mutane kana zagin sa Eh, ka dan sai dan baronka ka dan sa wata ƴar haja ta saidawa in iri yanzu ne ga azumi in ka dan watsa dabino ka dan sa eh, kankana da gwadda da kaza da kaza kana dan towa in lokacin karatu ka zo kai karatu muradi dai ka tafi kai karatu kuma wannan shine tafarkin magabata ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala lebaranci ya rinka yi ya isa wurin abdurrazak ibn hammam as-sanani yayi karatu malamai sun sha irin wannan tafiyayya shu'uba da muka lissafa abinda muka lissafa yawon da ya yi shu'uba ibn al-hajjaj sai muka tarar da ya ci kilomita dubu hudu da kafa wurin neman hadisi kilomita dubu hudu daga nan zuwa makka kenan jama'a daga nan zuwa makka kilomita dubu hudu ke tsakanin mu da su duk wurin neman me wurin neman karatu ko ba su kurbabu lokacin babu agwagwa da buje keke na babu ta lokaci kenan zuwa neman ilimi na da muhimmanci kamar yadda annabi musa alaihi salatu wasallam abu na biyu yana da kyau mutum a ilimin ma ya rinka neman mafi muhimmanci sannan mafi muhimmanci ma'ana wato kullum ka dibi a cikin ilimi wanne ka fi bukata yanzu da ilimin da ke wurin annabi musa da ke wanda ke wurin Hadir wani ya fi daraja wanda ke wurin annabi musa in ba domin annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi waccan fatawa da muka faɗi ba a ce ya ta yi wannan karatun ya tsaya da nasan ya fi saboda haka mafi muhimmanci da daraja ga tarbiyyar 'ya'yanmu mu fara koya masu sanin littafin allah su tashi su buɗe baki da karatun ƙur'ani idan suka ƙware suka iya to sannan duk ilimin rayuwa da muke son koya musu mu koya musu na uku yana da kyau kuma baya da laifi idan ka kai matsayin a yi maka hidima ka ɗauki mai maka hidimar mana in ka kai ofisa ka ɗauki direba in ka kai boss ka ɗauki cook wanda zai rinka dafa ma abinci babu laifi in kana da babban ofis ka yi sakatare kusa inda muka samu wannan wa iz qala musa li fatahu yaron sani mai masa hidima shimfiɗa masa shimfiɗa ya kawo masa ruwan alwala ya dan aike shi je ka dan nemo kaza muna dan jin sanyi je ka nemo icce a dan hasa wuta dan gidan yi wannan yi wancan mai hidima babu laifi yi dai mai maka hidima idan zamanin bauta ne ba laifi ka sa kuɗi ka sai bawa bai rika maka hidima in ba zamanin bauta ba ne ba laifi ka ɗauki ma'aikaci wanda kake biyan sa yana maka sabis amma fa in ka kai matsayin haka nan in ba ka kai ba kuma matsayin matsayinka shine na kai ma wani hidima babu laifi ka je ka yi hidimar wani ya biya ka don ga fata ya yi ma annabi musa hidima kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwana-kwanan da muka karanta ya yi tafiya ta'ifa dawa da yaron sa mai masa hidima shine zaidu kai a gidansa akwai mahadimai da yawa na kawo cikin littafin alkaki da ruwan zuma na yi sharhi mai yawa dangane da hadimman manzon Allah surukan manzon Allah jekadun manzon Allah wanzaman manzon Allah ladanan manzon duk waɗanda suka yi ma annabi wata hidima ko wace iri ce gwargwado na dan tsotsokano daga littattafan tari na rubuta a littafin alkaki da ruwan zuma kuma da yawan kuda sun kun mallake shi haka ne ko ba haka ba a na ji na amfin yi kaɗan baku da shi kenan sai a sake bugawa ashe ba ku ne kuka ɗauki yin buga shi ba azumin bara ba ranar kure kuka ɗauki nan buga shi to ya kai ba ku mallake shi ba kuma mun ba ku shi da kuɗi mai arha mun sake buga wani littafi da wannan kuɗin to allah ya samu dace abu na hudu matafiyi idan zai yi tafiya yana da kyau ya mata shiri kun ga annabi musa alaihi salatu wassalam da guzuri ya tafi mai guzurin da ya dauka ji an faɗa muku guzurin ko ba haka ba sannan babu laifi ya faɗi labarin tafiyarsa wa iz qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al bahrayni aw amdi hukma ga inda zan je ya faɗi garin da zai je zaka ba laifi kai ban kwana jama'a kuma ni gafara zan je umra jama'a ina da tafiya tafiya ta kama ni zuwa lagos zan je kasuwanci ko zan je mitin abuja babu laifi kamar da annabi musa ya fito karo karo ya faɗi abin da zai yi babu laifi a jingina ma shaidan mugun abu da ya ce wa ma an sani hu illa shaitanu wa zukura da haka abin kwarai ake jingina ma Allah mugun abu ba sai a jingina ka ce ka shaidan ya mantar da ni babu laifi idan yanayi na dan adam ya kama ka ka faɗi kai wallahi gaskiya na gaji ina jin yunwa kai amma yau kan gaskiya dai yanayin nan akwai zafi babu laifi abin da ya kama ka ka faɗa sai dai ka sani rubutawa ake ina muka ɗauko wannan laƙad laƙina min safarina hada na kai wannan tafiyar mun sha wahala a cikinta ashe babu laifi ka faɗi yanayin da kake a matsayinka na ɗan adam idan ka ci abinci na tare da kai ya kamata ya samu idan ka sha abin sha yaron ka da ya kawo maka ya kamata ka raga masa ina muka ɗauki wannan ya ce atina gada ana kawo mana abincin mumuci bai ci bai ce atini gada'i ba ba dai abinci na ni mai gida a'a mu duka mu ci tare saboda haka ba daidai ba ne a ce in direba ya ɗauko ka da kano zai kawo ka sakkwato ka kwanta bayan bota kawai kana ta karatun jarida kana cin nama kana shan five alive shi ba ka ɗan yan mashi ba in yunwa ta kama dare kai a cikin matsala wata rana an yi haka wani mai gida <laughs> aka ɗauko shi daga kano direba yunwa yake ji sun je liyafa ya bar direba a mota ya je liyafa sai ya koshi ya ɗan riko juice ɗinsa yana bayan mota yana sha aka zo direba yunwa ta kama shi sai da aka zo daidai gada biyu sai ta taka birki ya ce mai gida duba muka gani shin nan ne hanya ko nan sai ce tsaya sa break ya ce dawo nan ya karɓi mota ya ja da ya bari ya ja zai faru da yawa ana sama ido wani sai kai misali kwamba ta gwamnati motocin gamin house an tafi mota goma sha bakwai ruu an shiga hotel an yi komi da komi an bar direbobi cikin mota an kare mai juyowa za a yi wataƙila fa daga kaduna fa ba wanda ya damu da ya ce direbobi ku zo ku ci abinci to in kana tare da na kasa da kai abincinka nasa ne ku ci tare in ba za ku ci tare ba ka ɗiban masa in ba za ka ɗiban masa ba ka rage masa mai tsafta sai ka ci to zo ka ci sauran annabi sallallahu ya faɗi wannan hadisi abu dhar wanda ya sa abu dhar al-gifari duk da riga ya ɗunka sai ya ɗunka ma bawansa irin ta duk abin da ya yi sai ya yi ma bawansa akan wannan hadisi kun sani ba gwanin lissafi nake ba namanta ko na muke abu na gaba wato malam ya istinbadi mai kyau a nan wanda ya shigo cikin magana ta ta ɗazu cewar da allah ta'ala ya yi Ah, falaki abin nan abdan min ibadina ko ina ayar take fa wajada abdan min ibadina kaga ni Allah ya ce ma manzonsa lokacin da Isra'i da shi subhanalladhi asra bi abdihi ashe wani matsayi ne kaji ana ce mutum bawa ubangiji ka ce bawa na ya ce wannan yana ƙara nuna annabtarsa yana na cewa khadir annabin allah ne kamar yadda kuma yace can da ce wa mafa'altu an amri shi ma ya nuna cewa annabin allah ne kuma akwai wata ayar da ke ƙara tabbatar da wannan jama'a don allah ta'ala ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min ah, ashe in ka bi wannan ayar ma khadir ba annabi kaɗai ba ne manzo ne don Allah ya ce ubangiji shine masanin gaibi ko abin sa yake baya bayyana shi sai ga wanda ya zaba min rasuli wanda lalle ya zama manzo ne sun ka gana ɗauka ayyukan gaibi ana faɗa ma wani to manzo ne sadakar ka ɗauka yawo waliyai ana zo musu sai matsalan khadir ɗin wai yana duniya ko ya tafiyarsa ko ya cika yana daga cikin abubuwan da kullum sufaye suke laƙe ma in u cewa khadir ya zo ya kama su lakani iri kaza khadir ya kama su lakani iri kaza to abin nasu ya wuce khadir don shekaran jiya da na ji wani tafsiri anan sokoto cewa wani waliyi mutane suna isowa ya gama cin abinci suka ce kash ba ku da rabo surukanku ba ta son ku yanzu yanzu muka gama cin abincin nan tare da annabi wallahi anan sakkwato na ji wannan kuma cikin garin nan ake karatun nan ba sa ganin sa komai to khadar ma wai zuwa yake wurin waliyansu don haka za su faɗi abin da suka ga dama na shirme sai su ce ai khadar ya zo ba su labari wanda lamarin nasu ya girma sai su ce ai su manzo Allah ba ya zo faɗa musu kwanakin ba ai fira da wani a ko bbc ko america cikin tashoshin na waje ya ce shi kullum sai annabi ya zo wurinsa sau biyu sun wuce khadir ɗin to babbar hujja mai nuna cewa khadir babu shi ya daɗe da barin duniya faɗar da allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna li ahadin min qablika al-khuld ba mu sama wani dawwama ba gabaninka balai kai mu sama ka kullum mushrikai sai ce ku kyale shi mutuwa zai yi a huta Allah ce to ai ba wanda ba zai mutu ba ai can baya ba mu yi wani wanda muka samu hold ba sai ka ce mini to ga isa nan sai mu ce ba bisa kasa yake ba duk wanda a bisa kasa mutuwa yake shi yasa shi ma lokacin da zai mutu dawowa kasan zai amma hujjar da ibnu taymiya ya bayar duk ta fi daɗi ta fi tafiya da hankali yace jama'a ce khadir na duniya ba mu taɓa jin ɗuriyarsa ba zamanin manzon Allah bai taɓa zuwa ya yi gaisuwa ba ko da sau ɗaya bai taimaka manzon Allah a badar lokacin da yaƙi ya yi tsanani ba lokacin da musulmi suka ranta cikin na kare a uhud sun ga bala'i sun ga wuta ga annabi daga shi sai ya kwarorin sabai hadir ya kasa zuwa shi da ba a gani ya taimaka min manzon Allah ya ce kai jama'a wannan ba magana ba ce bai yi ba hadir baya duniya fa'ida ta gaba ita ce ladabi tare da malamai yana da kyau in kana tare da malami ka zama mai ladabi a gare shi irin zaman ka zanna masu ladabi kallon da kake masa zanna masu ladabi magana da kake masa ta zanta masu ladabi mu'amalar ka da shi ya fahimci akwai ladabi tsakanin ka da shi ina muka samu wannan da annabi musa ya zo duk darajansa yau shi ne almajiri me ya ce ma malam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ka yi izini in bi don ka dan yan mini ka dan karantar da ni cikin shiryar da Allah ya koya maka kun cikin ladabi da biyayya ba zuwa ya zo ce gani na zo karatu wani ya zo gurin ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya ce sile na ɗauko hayar raƙumi ya kawo ni gare nan don karatu gare ka sai ce sai ka bada wani sule a mai da kai gare ku don ni bani karantar da irinka bani karantar da irinka da ibnu da ama asadusi yana da da yawa da malaman hadisi suna dan kaifi da gauni ce sai ka sake bada sule a mai da kai garin ku don ban karantar da irinka wato yana alfahari shi kuɗi ya kashe ya zo shi yasa kuka ga malaman zamani sun dan bambanta da na da dan komai arzikin ga baka fi malamin naka riga ba baka fi shi hawan mota mai kyau ba baka fi shi shiga gida mai daɗi ba ko ba haka ba ni'imomin duniya shi ma yana cikin su gwargwado zaka baka saka masa reni da wulakanci ba dan ka kawo yan sadaka kada za a ba mutane ko da za a yi wata hidima ta addini ko ta masallaci ko ta makaranta baka isa ba to kuma shi yasa malamai bai kamata su ɗaukan maka su ni ba amma in ka zan yunwace wahalce jul-jul rigarka jul-jul cikin kama jul-jul wanda ya zo da abu eh, eh, hannu biyu kana sai ka duka bai da kyau bai da kyau so ana son ladabi ga ilimi sai da ladabi ilimi yake albarka duk ilimin da ake yin sa ba a sa ladabi ba to Allah bai sa albarka gare shi shi yasa kuga ilimin mutanen da ba yawa gare amma albarka gare shi kullum muna faɗin wannan da kula tattafan shehu ka gani rasa'il ne ƙananan rasa'il yanzu ne mun tashi tafsiri aka ɗauke ka cikin mota kafin a kai gidanka wata risala dan fado ka karance ta amma in ka ji aiki da tasirin wannan risalar to manya-manyan mujalladai ba sa yi saboda me saboda ilimi ne mai albarka an neme shi ta hanya mai kyau an yi shi da niyya mai kyau sai Allah ya sa albarka a sa idan mutum ya zo karatu kada ya yi la'akari da tashin martaba kun ga annabi musa alaihi salatu wassalam ai shi ne manzo wannan lokaci shi ne daga cikin ulul azmi amma sai ya yi ladabi saboda in ka zo karatu yana yawa wanda za ka karatu gurinsa ya fi ka ilimi cikin kun da za a samu wanda ya fi ni har da qur'ani ya fi ni sanin hadisan kila wannan ayat da nake fasara ya fi ni iya fasara ta amma zai yi shiru ya kasa kunne ya saurara to wannan shine ladabin ilimi in ka ji karatu sau 99 wani ɗora irin wannan karatu rana ta ɗari in ka zo ka lahe kamar da ɗaya duniya baka taɓa jinsa ba wannan shine ladabin ilimi ina fatar kan lokaci hana mana eh, kammala fa'idodin nan muna da sauran lokaci minti uku to da aiko ba za mu iya don fa'ida arba'in muka so mu kawo zuwa hamsin in kullum sa faƙila ya kan mu goma yanzu ko muna iya kawo wasu gobe sai mu ɗora ko sai mu ɗora akan su sannan mu shiga sabon karatu daga cikin fa'idodin wannan karatu yana da ke kowa ya tsaya matsayinsa a ilimin idan na hau ka sani ka karantar da hau, idan tasirifi ka sani ka karantar da tasirifi, in balaga ka iya ka koyar in waɗannan ukun allah ya baka ka ce duk kawo littafansu amma kada malamin arabiya ya tashi ya farma tafsirin alkur'ani ya je ya ta shirme kada mutumin da bai iya hadisi ba ya farma sayin bukhari ya ce karantar da shi zai wato komai a tsayar da shi matsayinsa ka tsaya ga ilimin da ka iya man takallama fi ghairi fannihi ibnu hajar ya ce ata bil ajaib duk wanda ya fada fannin da ba nan Allah ya hore masa ba sai ya tabarna to da sai ka ji mutum ya kai wani matsayi a wani ilimi amma zero ne a wani ilimi maimakon ya tsaya ilimin da Allah ya bashi sai ya dawo wannan ilimin dai da Allah bai bashi ba zai koyar sai ya tashi mai ya taɓa da ya ta halaka mutane ina muka samu wannan cewa khadir ya karantar da annabi musa amma ya yi shishigin koya masa sallah shi da ya ji murya ubangiji an koya ubangiji ya koya masa sallah waye sai koya masa sallah kuma wannan shi ya nuna kenan akwai takhassus a addini akwai takhassus a addini annabi sallallahu alaihi cewa khairu ummati abu bakr khairu ummati li ummati abu bakr wa ashaddum fi dinillahi umar wa asdaqum hayan usman wa alamun bil halal wal haram mu'az wa asdaqum wa wa, asdaqum lahjatan abu dhar yace wa likulli ummatin amin wa aminuna hadhihi al-umma abu ubaydah ibn al-jarrah ko wanda aka faɗi inda ya kware da inda ya goge da inda ya fi sani saboda ka ma'azu dan jabalu wancan fa duk ya fi sauran sabbin istinbadin fikin tare da shi kansa ya yadda abubakar a'lamuna in ji abu sa'id al-khudri wa kana abubakarin a'lamana bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mu ƙara fa'ida ɗaya ko lokaci ya ƙure to fa'ida ta ina jin goma sha biyar ana iya jingina ilimi ga mai tu'allimani mimma ullimta ka karanta da ne daga abin da aka sanar da kai abin da ka sani saboda ba laifi a ce wane malamin kaza ne dokta ne a fannin kaza farfesan kaza ne babban shaihi ne masanin kaza babu laifi a yi wannan kamar yadda na ce fa'idodin suna da yawa kuma wannan kisa da daga cikin isoshin da allah ta'ala ya kawo su domin mu amfana da su saboda haka ba mu kare kawo fa'idodin su ba idan Allah ya samu na cikin masu rayuwa gobe in Allah ya so za mu dora Allah ka samu dace Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya ga jikin mu ka ba mu zaman lafiya a kasar mu ka rufe asirin mu duniya da lahira ka sa mu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka wa nama ala abdi rasul muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in